الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatu a cikin sharhin wannan ɗan littafi mai suna hisnul muslim wanda yake ɗauke da al'azkarun nabawiyya wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi a munasabobi daban-daban da kuma sanin wannan shine fassarar fadar Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila fassarar wannan aya shine aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yake yin zikiri da yawa ya yake tasbihi da yawa shine irin waɗannan azkar da aka ruwaito yana yi a munasabobi daban-daban fassara sabanin wannan to ba za su zama karɓaɓɓiya ba za mu tashi a wannan darasi wanda shine na hudu ne ko na biyar na hudu za mu tashi a kan eh, du'a'u lubsi thaubi addu'ar sa taguwa الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله يبو دبوديا لكراري سنتبتك الله الذي كساني هذا الثوب وانده يتباتدني wannan tufar warazaqanihi ya kuma azurta ni da shi min ghairi haulin minni wala kowa. ba tare da wata dabara daga wajena ba ba kuma tare da wani ƙarfi ba wannan hadisi ashabu sunan suka rawaito shi banda nasa'i abu dawud da tirmidhi da Ibn majah su suka rawaito wannan hadisi hadisi ne da aka samo shi daga a sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ibn anas al-ansari radiyallahu anhu an ruwaito shi ta hanyar a sa'id ibn a sa'id ibn sa'id ibn ayyub an abi marhum an sahal ibn mu'az wannan shine isnadin hadisin isnadin hadisin Hassan ne kai bai kai matsayin sahih ba ah, sannan ah, shi wannan ah, sahal ibn mu'az shi kadai ne ruwaito hadisin daga mahaifinsa abinda hadisin ya kunsa shine godiya ga allah ta'ala da yabansa akan arzikin tufa da ya baka wanda ni'ima ce daga cikin nemomin Allah wanda idan ba ya ni'imta ka da ita ba babu yadda za ka iya samu domin sani cewa sitara tana daga cikin nemomin Allah na farko da yawa dan adam tun daga halittarsa kuma ya sanya wannan ya zama fitira fitira ce ta dan adam in ba dan adam ya fita daga fitirarsa ba to ba ya zama tsirara shi yasa za mu ga lokacin da adama aljanna shi da hawa daga shi sai matarsa amma yayin da suka ci itaciyar da allah ta'ala ya hana su ci sai ya zama da sitirar da take jikinsu ta zube ba su zauna a haka ba duk da cewa su kaɗai ne hmm. sai allah ce wa ka ya sifa ne alaihi mai waratul janna أكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة suna ci da abin da ɗinsu stress su ta zube laura ta fito sai su rika cirar ganyen aljanna suna suna suturci al'aura da ita zai nuna maka tun farko wadda ita ce fidira ta farko da allah ta'ala ya sanya dan adam a kanta to bayan ya saukar da su daga aljanna ya saukar da su doron ƙasa sai allah ta'ala yake gaya gaya wa 'yan adam ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair wato tun daga saukar da su ubangiji ya musu imtinani da wannan da wannan ni'imar da ya musu ce ya ku yan adam kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum ya ku dan an adam mun saukar muku da tufafin da za su rufe tsiraicin wari warisha da tufar da za ku rike ta daga ganyayyaki ko daga gizar abin nan dabbobi sai ce wali ba su takwa zalika khair amma sutura ta takawa wadda ita ce tafi alkhairi to da ubangiji ala ya nuna maka cewa sutura iri biyu ce akwai sutura ta zahiri akwai sutura ta baɗi sutura ta zahiri ita ce wacce kowa da kowa duk wani jinsi na ɗan adam yake yake amfani da ita ba tare da bambancewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko momini da wanda yake ba momini ba fajiri da wanda yake mai da'a babu bambanci a nan kowa yana sa sutura to sai dai sitirar da tafi a gurin allah ita ce sitirar zuciya libasu takwa mutum ya sa sitirar tsoron allah sitira ta baɗini ita ce don duk yadda za a kyautata zahiri in baɗinin bai kyau ba to bai zama ado ba ya zama shirme saboda ka yadda za a yi inaya da zahiri wajen mutum ya ga cewa ya yi shiga mai kyau mai ma'ana to ya kamata inaya ta da baɗini tafi wannan to saboda haka shigowar ko sutura ga dan adam wannan ci gaba ne ci gaba ne daga cikin ah, ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ta'ala da yake wa dan adam don haka dan adam yana buƙatar yi wa Allah godiya a duk sanda ya samu wannan ni'ima din sai ya ce du'a'u lubsi thawbil jadid addu'ar sa wato tufar da take sabuwa wancan na farko maganar tufa ce kawai sabuwa tsohuwa da tufa ce in sabuwa ce akwai wata addu'a ta musamman wato karan farko da mutum zai sa ta to shine sai kawo sai kawo wannan hadisin da yake cewa Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a ala. الحمد لك اللهم لك الحمد أنت كسوتني اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خير من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له يا ubangiji Allah lakal hamdu godiya ta tabbata gare ka anta ka sautani kai ne ka san ka tufatar da ni wannan tufa as'aluka min khairihi ina roƙonka alkhairin da wannan tufa ta tattara wa khairi ma ala da alkhairin da aka yi wannan tufa saboda shi wa a'udhu bika min sharrihi ina neman ka tsare ni daga sharrinsa wa sharri ma ala da sharrin da aka yi da sharrin da aka da aka yi tufa saboda shi wani hadisi a hadisin abu sa'id khudri ne sa'ad ibn malik radiyallahu anhu kuma ya zo ta hanyar sa'id al-jurairi sa'id al-jurairi wanda ya ji shi daga abu nadra shi kuma daga abu sa'id khudri sa'id al-jurairi daga abu nadra daga abu sa'id khudri wanda shine isnadinsa kuma mutane da yawa daga cikin marwata hadisi sun rawaito hadisin daga daga shi aljurairi Saidu jurairi ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa bayan ya makance ya samu ikhtilati wato ikhtilati shine mutum ya dan samu mantuwa abubuwan sa da ya rike da duk su rikici masa ya rika hada haɗe a cikin ruwayarsa wanda shi ake ce ikhtilati wato idan mantuwa ta yi tsanani ta yadda mutum da da yake ba da hadisi bisa istikama ya dawo kuma yana yana hada haɗe kama wannan isnadi ya haɗa shi da wancan ya ɗauko wannan mutane ya ɗora akan wannan isnadi da sauransu to da shi ake cewa ikhtilati idan mutum abin da karbabbe ne a gurin malamai sannan ya samu wannan matsalar to akan raba ɗalibansa gida biyu a tantance waɗanda suka ji hadisansa da farko-farko kafin ya samu wannan matsala sai a sai ya zama hadisansu daga gare shi karbabu ne dusan da suka rawaito sai a karɓa sai kuma a tantance waɗanda su kuma daga baya suka zo suka same shi bayan ya samu wannan larurar to sai su ma sai a zo a tantance hadisansu sai zama hadisansu an samu tawakufi wato in sun ruwaito to za a dan dakata ba za a karba ba sai idan an tabbata cewa wani daga cikin abin da suka kiyaye wannan shi abin abin da malamai suke yi dangane da hadisin muftalit wanda ya samu wannan illa ta sakwarkucewar lamarin haddasa to shi sa'id al yana daga cikin suka samu wannan matsala akwai waɗanda sun je hadisansa kadiman kamar irin su hamadu ibn salama hamad salama ya ji hadisan sa'id al-jurari tun farko-farkon lamari akwai kuma wanda suka ji daga baya-baya irin su hamadu ibn irin su abdullahi ibn mubarak irin su isa ibn yunus irin su abdulwahab ibn ata al-khaffaf da sauransu da sauransu to waɗanda suka roto na hadisin su suka rauni akwai da yawa daga cikin malamai da suka ji wannan hadisi daga aljurairi ah, akwai abdullahi bin mubarak akwai yusa isa bin yunus ibn isra'il ibn abi isa sabi'i akwai irin su abdulwahab al ah, akwai su hamad ibn usama akwai al bin malik ah, al-marwazi da sauransu waɗannan duk sun ji hadisan daga aljurairi shi kuma daga abi nadra daga abi sa'id khudri to amma hamad ibn salama ya saba musu a ruwayarsa shi ya ji shi daga aljurairi daga abil ala ibn abdullahi ibn shakhir mursalan wato ba tare da ambata abu sa'id al-khudri a ciki hmm. sannan abdulwahab al-thaqafi shi ma ya ji hadisin daga daga aljurairi shi kuma ya ji shi daga abi nadra mursalin ba ambatan abu sa'id khudri a ciki kun ga sama'in waɗancan duka sun ji hadisin ne ba da ikhtilat waɗancan jama'ar duk da muka ambata na farko sun ji hadisin afuwan sun ji sun samu karatu a wajen jariri ba da ikhtilat bayan ya samu matsalar da ya samu sabanin hamadu salama shi yana daga cikin sama'in sakadim ne ya daɗe da jin hadisansa to ya saba musu shi yasa wasu malamai sai suka kama imamun nasa'i sai suka ce ruwayar su ruwayar su salama wanda kuma abin nan ta zo daidai da tashi wajen irsalin hadisin a ruwayar abdulwahab ibn abdulmajid da saqafi ita tafi karfi saboda haka sai suka ran jihar da janibin irsal wato hadisin mursal ne babu ambatar abu sa'id al-khudri a ciki to da sanda hadisi ya zama mursal to ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗan da hadisi zai zama karɓaɓɓe saboda ya rasa ittisalus sanad yanzu sanadin bai cika cif bai yadda ake so an samu gibi a cikin sanadinsa da zara aka samu gibi a cikin sanadin hadisi to ya tashi daga aiki ya tashi daga sahihi ya koma wani abu daban ya koma ga ifi saboda kaga a bisa wannan bayani hadisin bai tabbata ba hadisin bai tabbata ba amma da haka hafiz ibn hajar al-asqalani hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin sanata ijin afkar da ya takhrijin littafin azkar na nawawi ya ce hadisin hasan ne idan aka hada shi da hadisin ma'az ibn anas hadisin ma'az anas yana da muka karanta da farko hadisin ma'az ibn anas cewa alhamdulillah da zika sani haza wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan shine hadisin ma'az ibn anas sai ya ce in aka dauki wannan ruwa aka hada da waccan zai iya zama hasan ligairi amma ba zai yiwu shi kadai